amma kuma ba daidai bane dan kana neman duniya kamar ta da lahirarka wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya cikin abin da Allah ya baka ka nemi rinar lahira amma ka kamanta rabanka da duniya to saboda haka za mu iya hada neman duniya din da lahirar mun ga dama ubangiji bai hana mu wannan ba kafirai su ne waɗanda kullum tunanin su yaya za su gina duniyarsu ya alamu da zahira min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun sun san zahirin rayuwar duniya ka duba ubangiji sai ce zahiran ba hakikalin da suka sani ba zahirin da suka sani abinda za ka gani daga nesa ya birge ka amma hakikalin rayuwa ta duniya shine rayuwa ta mumini ita ce rayuwa wacce take ya gina ta akan da'ar ubangiji domin ita ce rayuwar da zai more ta a ranar gobe kiyama nan da yake gina lahirarsa nan da yake yin guzurin abin da zai ci nan gaba amma wanda zai zo gari yana cikin halin tafiya ya zo gari ga kayan da zai yi guzuri sai ya watsar sai ya cika ainihin buhunsa da ainihin jakarsa da duwar wasu da karikice da bola sai a shiga daji kuma gashi ba abinci mai wayo shi ne wanda ya yi guzuri tun daga gari zai bude ci abincin da ya yi guzuri amma wancan da ya kwaso duwar wasu da bola da shara kaga babu abin da zai samu sai wannan bolar da sharar da ya kwaso wanda kuma ba abinci bane da zai ci ashe kaga ba shine mai hankali ba wanda ya zo duniya ya yi kyakkyawan guzuri domin su shine mai hankali Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai ba su duniya don a gurinsa ba komai ba ce ya ce ni wafi ilaihim a da fiha saboda haka za su yi ta yin ayyuka tukuru ubangiji kuma yana ba su sa'a a cikin duk abin da suke saboda haka ba mamaki ba ne don kaga cewa waɗanda suke maƙiya Allah sun mallaki abubuwan ban sha'awa na duniya wannan ba abin mamaki ba ne ubangiji ya ce zai musu wannan domin biyan su yake yi tun a nan duniya man kana yuridul ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda lahira yake wanda duniya yake so al'ajilata wannan ta gaggawar yake so ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid za mu masa abinda muke so kuma ga wanda muka ga dama to kaga wannan ayar sai ta nuna cewa ba ba komai ne ba za ka samu ba ko da duniyar kake so na farko ubangiji zai ba wanda ya zaba cikin su sannan kuma ba abinda shi yake so zai bashi ba abinda Allah yake so zai bayar sannan kuma ranar gobe kiyama ya sanya jahannama ce masa ya shiga ya kolu a cikin ta yana abin zargi yana abin wulakanci wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda kuma yayi aiki domin lahira yana mai imani to waɗannan ko wannan da ya irin wannan shine aikinsa zai zama a ranar gobe kiyama abin gani a yaba shi za a gani a yaba masa Allah ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi wa ma kana ata'u rabbika ma'mura haka ubangiji yake babu waɗannan ya babu waɗannan kowa yana bashi ubangiji ba ya yi wa kowa ruwa to haka ubangiji yake gaya mana man kana yuridu harsa al-akhirati naziddahu fi harfi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Allah madaukakin sarki yace wanda duniya yake yi wa wato lahira yake yi wa noma nomansa yana yin shi ne dan lahira yana tara guzurin lahira to shi kenan sai mu ƙara haɓaka masa nomansa mu ƙara haɓaka masa gonarsa domin ya je lahira ya samu abin da ya yi ninkin ba ninkin ubangiji ya ninninka masa ayyukan da ya yi wanda kuma yake yi dan duniya to shi kenan min ha sai mu bashi daga duniya amma wa ma lahu fil akhirati min nasib ba shi da wani sakamako a lahira Allah ce zai ba su a nan duniya wa hum fiha la yunqasun ba za a tauye musu komai ba ubangiji zai ba su cikakken abin da suka yi amma kuma ula'ikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne waɗanda ba su da wani sakamako a lahira sai na wuta wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka yi a nan duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka yi ta yi a nan duk kamar barna ce a banza suke yi shi ba ya da amfani to kaga wannan aya karara tana nuna mana cewa kafiri ana sakanka masa bisa ayyukan hasanat ɗinsa kamar sadaka kamar sada zumunci kamar ainihin ciyar da baki kamar taimaka ma wanda yake cikin matsuwa a nan duniya ubangiji yana kanka masa sakamakonsa a nan duniya banda lahira domin wannan shine zahirin faɗarsa na wafi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masa sakamakon ayyukan su a nan amma a lahira ubangiji ya ce wannan ayyukan zai je ya same su haba'an mansura wa qadimna ila ma min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda ka a lahira zai samu kamar bai yi komai ba shine wa batilun ma kanu yasna'u wa batilun ma kanu ya'malu to haka nan ubangiji yake gaya mana cewa duk abin da kuka ga kafirai suna ci a nan duniya na jin daɗi kada wannan ya sa ku dinga ku dinga fatan kuma da maku ne a ku sani cewa daɗin su suke cinyewa wata rana sayyidina Umar ya shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih Bukhari hadithin abdullahi dan Abbas ya shiga gurin sayyidina a gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance akan akan wata shimfiɗa akan wata tabarma wanda har ta yi dabbara dabbara a jikinsa wato har ta fito rudu rudu haka a jikinsa babu wani abu mai laushi shine sai na umar ce ya rasulullah ga farisa da ruhu kafirai ne ba sa ba su yarda da Allah ba ba sa kadaita Allah da bauta amma kuma ubangiji ya ba su abin da za su ji daɗi a nan duniya ka roki Allah kai ma ya baka mana ka roƙi ubangiji ya hore maka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin dadin su a duniya ulaika qaumun ajjala Allahu lahum tayyibatin fil hayati dunya mutane ne da ubangiji ya gaggauto musu da jin dadin su a nan duniya saboda akas su burge ka kamar yadda Allah ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar أذهبتم طيباتكم في طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون ranar da za a bijiro waɗanda suke kafirai ga wuta a gitto su kan wuta ana cewa da su a azhabtum tayyibatukum fil hayatid dunya kun ci kun cinye dadin ku a rayuwarku ta duniya wasu wastamta'tum biha kun more da rayuwar can kun gama cinye kun kwalkwale duk abin da ubangiji yayi niyyar ba ku to a yau za a sakan ka muku da azaba ta wulakanci saboda abin da kuka kasance kuna yi na girman kai ba bisa gaskiya ba a wurin ƙasa kuma saboda abin da kuka kasance kuna yi na fasikanci to haka ubangiji yake gaya mana zai ainihin bata ayyukansu a lahira ba za su samu sakamakonsa ba والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar ya ce a wani guri wanda yake mai fako abinda za ka hango shi daga nesa kana tsammanin ruwa ne sai ka zo ka samu ba ruwa ba mai kishi yana tsammanin ruwa ya hango don haka yana ta ya sha wa kansa burin zai je ya sha ruwa ya more sai ya zo sai ya samu tsananin zafin rana ne kawai to haka kafirai za su zo ranar gobe kiyama suna zaton su sun yi wani abu sun kafa kungiyoyin taimakawa bil adama an yi ta yawo gari gari ana ciyar da marayu ana ciyar da waɗanda yunwa ta addaba suna tsammanin sun yi wani abu sai sun je su samu babu komai ubangiji ya biya su nan ko lafiyar da ya basu da ita ai ya biya su ko ainihin iskar da ya basu suna shaƙa ai ya biya su ko ainihin abincin da suke ci yau da gobe ai ya biya su saboda haka ya biya su ko ma da kafiri zai tashi ba da komai a tattare da shi ubangiji ya halicce shi ba ya sanya masa rai a ya biya shi shi wannan abin da ya aiba zai iya sayan waɗannan abubuwan ba zai iya sayan rayuwa ne da kuɗinsa da abin da yake ya mallaka ba zai iya ba saboda haka ubangiji ya biya shi akwai kuma wasu ayoyi waɗanda suke nuna mana cewa ayyukan kafirai tun a duniya ba ubangiji yana rushe su ubangiji yana rushe ayyukan su har tun a nan duniya wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda ya mutu wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addinin sa kuma ya mutu yana kafiri Allah ce fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukan su sun rushe gaba ɗaya ayyukan su sun rushe wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah a nan duniya da kuma lahira Allah ce waɗannan su 'yan wuta kuma in sun je lahira masu shiga wuta ne su zauna a cikin ta dindindin Allah yana cewa game da kafiri na asali wancan murtaddi kenan wanda da yayi imani ya kafirta ubangiji ce da aikin da ya rushe na baya a game da kafiri na asali ubangiji yana cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llah innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna nabiyina bi ghayri haqq wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nas فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا wa وما لهم من ناصرين ubangiji ya ce waɗanda suke kafircewa Allah da ayoyinsa suke cewa ayoyin Allah suke kashe annabawa ba bisa gaskiya ba suke kashe waɗanda suke wa'azi suna kira zuwa ga zuwa ga adalci tsakankanin mutane fa bashirhum bi azabin alim to waɗannan kai musu bishara da azaba mai radadi Allah ya ce waɗannan ulaika ulaika alladhina habitat amalu, Allah ya ce waɗannan sune waɗanda ayyukansu suka rushe fi dunya wal akhirah ayyukansu sun rushe a nan duniya ayyukansu sun rushe a lahira saboda haka ba su da wani sakamako da za su samu a duniya ba su da sakamakon da za su samu a lahira duk ubangiji ya rushe aiki a wasu ayoyi ubangiji ya nuna abin da yake bawa kafiri na ni'ima istidraji yake musu ta lalace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin duk abin da nake musu ta lala nake musu suna tsammanin ubangiji ya kyale su ne haka nan a'a ubangiji yana masa talala ne ranar da ubangiji ya tashi kama su ba za su ji da dadi ba wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin kada waɗanda suka kafirta su yi tsammanin saurara musu da muke yi a nan duniya muna daga musu kafa kafa su yi tsammanin wannan wani alkhairi ne gare su a'a muna saurara musu ne muna musu talala ne domin su ci gaba da ƙarawa kansu nauyin zunubi a ranar gobe kiyama kuma su je su iske azaba wato wacce take mai taulakanci azabul muhin azaba taulakanci Allah madaukakin sarki yana cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun yayin da suka mance abinda aka yi ga musu na wa'azi karantar wanda ake musu duk suka mance da ita Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay ka duba sai ce ubangiji sai muka bude sai mu bude musu kofofin komai kaga ubangiji cewa ya abuwa ba kulli shay amma da yayi magana mu'mine walau anna ahlul qura amanu wattaqu sai ce alaihi barakatun minas sama'i wal ard kaga can ubangiji da yake maganar mu'mine sai ce albarkatai ne albarka abu mai albarka amma wanda yake kafiri abuwa ba kulli shay komai da mai kyau da mara kyau da mai amfani da na tsiya duk ubangiji sai ya bude masa hatta idan farihu bi utu sai sun shiga farin ciki da abin da ubangiji ya basu a khazlahum bagtatan sai mu kama su haka nan bagtatan katsa ba bisa shiri ba fa idan hum mublisu sai ka gan shiga su a cikin tsiyace ranar gobe kiyama haka za su to kaga ubangiji yana gaya mana cewa duk ni'imar da yake ba su anan talala ke musu ranar da zai kama su sai sun fahimci cewa ashe ba wata ni'imar da suka ji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ranar gobe kiyama za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ata'asin nasi fi duniya amma kuma mumin ya fi kowa shan wahala ya fi kowa garuwa a nan duniya sai ubangiji ya zo sai a tsoma shi cikin aljanna tsomi ɗaya sai a fito da shi sai a ce har sun kaf ya ce wallahi rabbi da ma marra alayya sun kaf <laughs> ce wai ku ka taba shan wahala ce Allah wallahi ban taba shan wahala cin da wato wannan ni'imar dan tsoma shi da aka aka dangwala shi aka fito da shi ya sa gaba daya ya manta duk wata wahala da ya taba sha a nan kuma a ya rayu <laughs> a boje haka ya mutu sannan za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa fantamawa da walawa da sakatawa a duniya shi kenan sai a tsoma shi wuta sai a fito da shi ce hal barra alayka na'imun qat ce wallahi ba barra alayya na'imun qat inda kake ka taba jin daɗi ce wallahi ban taba jin daɗi ba wato wannan tsobawar guda ɗaya ta sa ya manta duk wani daɗi da yake saboda haka duk abin da kafiri yake samu a nan ubangiji yana gaggauto masa ne ranar da zai kama shi sai ya ji cewa ashe bai taba jin daɗi ba a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun tsammanin su abin da muke ba su a nan na dukiya da 'ya'ya alkhairai ne muke gaggauto musu da shi ba su sani ba ne ba su san me zai faru ba to kaga wannan ayar da muka karanta tana gaya mana cewa ubangiji zai cika musu a nan duniya sannan wasu ayoyi kuma suna cewa a duniyar ma ubangiji zai wuce aikin su to shine malamai suka ce waɗannan ayoyi waɗanda a zahiri za ka kama suna cin karo da juna ba kuma cin karo da juna suke ba don haka malamai suka ba da amsoshi kamar guda hudu daga ciki wasu suka ce waɗannan ayoyi abinda suke karantar da mu cewa daga cikin kafirai akwai wanda ubangiji yake sakanka masa a nan duniya da irin aikin da zai yi kamar yadda wannan ayoyi suka nuna da kuma hadisin da ya gabata na musulun amma kuma a ciki akwai wanda ubangiji baya sakanka masa da komai kamar yadda wasu ayoyi kuma suka nuna saboda haka wanda aka gani shi cikin ni'ima a duniya to shi ne ubangiji ya saka ka masa wanda kuma aka gani shi cikin wahala cikin kunci to wannan shi ne wanda ubangiji bai so sakan ka masa din a duniya ba ya rushe aikin nasa tun anan duniya din to wasu sun ce wannan shi yasa ubangiji yayi taksisin abin da mashi'arsa a can cikin suratul isra ce man kana yuridu al-ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ce za mu gaggauto ba wanda muka so kuma abin da muka so kaga kenan wanda ya nuna kenan ba kowa za a gaggauto ba ya nuna wannan aya ta cikin suratul isra ta yi tafsisin wannan aya da take cikin suratul hud ko kuma fadar Allah wa man kana yuridu harkar duniya nazidahu fi harfi nu'tihi minha wannan yana nuna kenan ba kowa ba sai wanda Allah ya ga dama ya bawa wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan wannan jami'i tsakanin ayoyin guda biyu suka ce wasu ayoyin suna magana akan kafiran da za a sakanka ba wasu ayoyin kuma sun yi magana akan wanda ba za a sakanka ba saboda haka ko a cikin kafiran ma ba kowa zai samu sakamakon na duniya ba shi yasa za mu ga ubangiji a wani guri yana cewa kafirai sun yi hasarar duniya da lahira hasarar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin yayi hasarar duniya yayi hasarar lahira wato shi ba shi bai ci bai ji dadi a nan duniya ba kuma a lahira an je can ma ya shiga cikin wata wahalar da ba zai fita ba har abada to akwai irin wannan kafiran ai zaka ga su gashi kafiri ne har ne kuma gashi cikin bakar wahala kaga wannan ya hada abubuwa bi zulubatu babu ha fuka ba a nan duniya yana cikin bakar wahala kuma an mutu duk ba huta akai ba hmm? to akwai kafirar da suke akwai kuma wanda kafiri ne zaka ga yana jin daɗi har ba wani bara gurbin musulmi ya dinga fatan ina ma shi ma ya samu irin nashi ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu la muhammad azim <laughs> ina ma ima na samu irin irin kudin irin kudin su john kai don yana morewa kaga don yana taya wace wace ya je ingila ya je amerika ya je kai ina ma ni ma Allah ya bani kuɗi Allah ya sauke wanda zai yi fatan wannan to da abin da don yake yi suna tare da shi a cikin zai ko Allah bai bashi ba shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duniya dunya li arba'ati nafar duniya ta mutum gudu ce wato duka mutanen duniya gida hudu za ka kasa su in baya wannan ajin yana wancan ajin in baya wannan ajin yana wancan ajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kashi na farko shi ne mutumin da Allah ya ba shi ilimi sannan kuma ya ba shi dukiya atahu Allahu ilman wa malan saboda haka fa huwa yattaqillaha fi mali wa ya'malu bi ilmi wa yasilu fihi rahimahu wa yattaqi fihi rabbahu fa hadha bi a'la al-manazil dukiyar da ubangiji yana ya bashi yana yana aiki da iliminsa yana jin tsoron Allah yana sada zumunci yana taimaka masu bukatar taimako to shi ne annabi ya ce wa hada bi a'lal manazil wanda yana bisa ana matsayi wanda yake mafi daukaka ranar gobe kiyama sai na biyu wa rajulin aqahu Allah ilman wa lam yu'tihi mala fa qala law annani ilma fulan la'amiltu mithla amalihi fa huwa wa niyyatuhu wa huma fil ajri sawa manzo Allah ce sai na biyu su wanda shi Allah ya bashi ilimi amma kuma ya bashi dukiya ba sai ya dubi mai ilimin can mai dukiya yadda yake ta aiki da dukiyarsa kuma cikin abin da yake sabon masa yardan Allah sai ce kai ina ma ni ma Allah ya bani dukiya irin ta malam ta Alhaji Muhammadu ni ma in yi aiki irin nashi annabi ya ce fa huwa waliyatu to shi da wannan niyyar fa huma fil ajri sawa sun zama daidai wa daidai shi da Alhaji Muhammadu alana sai na uku su wa rajulin أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف فيه ربه لا يعرف فيه حق ربه ولا يصل به رحمه فهذا بأردأ المنازل na ukun Allah bai bashi ilimi ba amma kuma ya bashi dukiya ga ma dudun kudi tare amma ba ita jahili ne katako haka yake kaga wanda ai bala'i ne indal insana la yatgha an wato babu tashin hankali a bawa jahili kudi saboda haka annabi ya ce fa huwa yataqabbatu fi mali yana ta baragada yana ta fadan fadan a cikin dukiyarsa kullum so yake yi wani abin da zai birge kawai daidai ne ko ba daidai ba shi ba bai dame shi ba shi dai ya birge kawai annabi ya ce fa hadha bi arda'il manazil ranar gobe kiyama wannan shine tancan ƙasa su da yan take wasu tsaro na baya sai na hudunsu رجل لم يعطيه الله علما ولا مالا kaga ba wani ba kan bai bashi dukiyar ba bai bashi ilimin ba fa yaqulu law anna li mal fulan la amiltu mithla amali fa huwa wa niyyatuhu fa huma fil wizri sawa ce ina ba ina da dukiya irin tawani ni ma in aiki irin nashi wancan fa jahilin ba wai ina ma yana da kuɗi irin na wancan jahilin bai ce to shi kenan shi da niyyarsa ma'ana niyyarsa ta bi shi saboda ka duk ɗaya suke a laifi kaga ai wannan shi yafi kowa hasara hasirar duniya wa lahira shi a duniyar bai ci ba kuma a lahirar can ma ya je ya iske abu mara kyau yaga an daidaita shi da wannan da ya more a duniya to wasu malaman suka ce wannan ake nufi wani kafirin ubangiji zai zai yalwata mishi a duniya wani kuma ba zai yalwata mishi din ba domin baya cikin eh, wanda ubangiji ya so duka. ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman ba ya cikin man nurid din to wasu malamai suka ce ana iya hada tsakankanin ayoyin ta hanyar a ce maka kafiri ana sakanka masa bisa ga aikin da yayi ta hanyar bashi lafiya ta hanyar yalwata masa arziki ta hanyar bashi ɗaya wannan shine da wafi ilaihim a'malahum ubangiji sai ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa ya shi duk abin da yake so na duniya wannan shine sakamakon waɗancan kuma ayoyi da suka yi magana akan ɓacewar aikin su a duniya ana nufin ayyukan su da suka yi dinnan ba za su sa su samu ismatu damin ba idan yaƙi na musulunci ya kaure tsakanin musulmi da kafiri da kafirai to wannan ciyarwar da kirkin da suke yi ba zai kubutar da su ba aikin wannan duk a bakin banza yake ba zai iya ba su isma ba da ake bawa wanda ya ce la ilaha sannan ba zai iya halatta gado tsakaninsu da musulmi ba sannan wannan aikin ba zai iya halatta aure tsakaninsu da musulmi ba saboda haka don ayyukan da suke yi iyakar aikin nan duniya ba Allah ba zai buɗe musu kofa zuwa sama ba domin aiki na kwarai shine yake yake yake zuwa sama ilaihi yas'adu kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu saboda haka amfanin da za su samu a nan duniya ko ba menene a gurin Allah kamar babu ne duk daɗin da za su ji a duniya za a ce wa ma mata'ul hayatud dunya wa ma wa mal hayatud dunya illa mata rayuwar duniya ba wani abu ne sai abu dan kadan wa ma hadhihi al hayatud duniya? illa lahu wa la'ib wa inna ad-dar al akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun ubangiji yace rayuwar nan ta duniya ba komai bane warigi ne wasa ne rayuwar lahira ita ce rayuwa ta hakika da a ce sun sani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafira min sharbata batama wato da duniyan nan tayi tana da matsayin fiffiken sauro a gurin Allah to kafiri ba zai samu makwarwa ɗaya ta ruwa ba ubangiji ba zai bashi ba to amma sai mu ga gashi nan ya shimfiɗa musu duniyar wanda yake nuna maka cewa ba komai bace a wajen Allah don haka ba wani sakamako ba suka samu dan sun samu wannan wasu malamai suka ce ana nufin nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu ba su abin da ya suka yi aikin dan shi mutumin da zai yi aiki dan wata manufa ubangiji sai ya biya masa bukatarsa a nan duniya kamar wanda zai tafi jihadi dan a ce da shi jari li yuqalu lahu jari a ce da shi jarimi gwarzo sadauki to shikenan da zarar aka faɗa masa haka din shikenan an biya masa aikin sa wa fi ilaihi ma amalahu ko wanda zai yi ilimi to yuqala lahu alim dan a ce da shi malami ko wanda ainihin zai karanta qur'ani to yuqala lahu qari dan a ce da shi makaranci ko wanda zai yi sadaka dan a ce da shi mai kyauta to haka ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda yana cikin muslim da abu huraira yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man tus'aru bihi an-nar arba'a mutane hudu su ne farkon wanda Allah zai fara kona wuta da su shi ne aka faɗi mutumin da zai je yaƙi ba dan Allah ba dan a ce masa jani da mutumin da zai yi ilimi ba dan Allah ba dan a ce masa mai ilimi da mutumin da zai yi karatun Qur'ani ba dan Allah ba dan a ce masa makaranci da mutumin da zai yi ainihin sadaka ba dan Allah ba dan a ce da shi mai kyauta mai sadaka to waɗannan duk za su zo ranar gobe kiyama kowa yana tutar yayi wani abu sai ya zo yana tukiyar shi ba karamin mujahidi bane ce ba kai jihadi bane dan a ce maka jari a ce maka sadauki jarumi kuma an faɗa shikenan an biya ka ladan ka tun a duniya sai a sa a ja shi giri zuwa jahannama Allah ya a zo da da malami ya ce shi ma ai yayi ilimi ya karanta yayi wa'azi yayi kaza yayi kaza ce ah, ba kai bane dan kawai a yaba maka a ce maka malami kuma ai an ce ba shikenan ba an biya ka a duniya ubangiji fa yukbaru fa yujarjaru ila nar fa yujarru ila nar a umar annabi ya ce Allah ya ce a jashi zuwa wuta a jashi biri zuwa wuta haka nan na uku su haka nan na hudu to wasu malamai suka ce waɗannan su ne wanda ubangiji yake cewa wafi ilaihim a'malahum fiha tun daga nan za a biya su wa hum fiha la yuqasuna ba za a tauye musu a nan duniya ba amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar su ne wanda a lahira kuma ba su da wani sakamako sai wuta wasu malaman suka ce ana nufin munafukai waɗanda suke fita jihadi ba dan Allah ba sai dan in an ci ganima su ce alam nakum ma'akum ba da mu aka je ba to shikenan aka ciwo ganimar aka raba aka basu shikenan an biya su abin nan da aka basu na ganima shine rabon da aka yi musu to galibi malamai sun fi rinjayar da maganar farko take cewa za a biya su a nan da ba su lafiya da ba su wadata da ba su abin nan amma a lahira ba su da wani abin da ubangiji zai ba su a nan duniyar ma kuma sai ubangiji ya ga dama abin da zai baka na lafiya ya isa ya zama biyan ka ne to ubangiji yana biyan kafirai a nan duniya kamar yadda ya zo cikin hadisin muslim Allah ce wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun aka je lahira kuma abin da duk suka yi ya rushe sannan kuma ma kanu ya'maluna abin da suke aikatawa a nan batilun duk abin da suke aikata shi الله يجيب ce أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah ce afa man kana ala bayyinatin min wa yatluhu shahidun minhu wa min kitabu Musa imaman wa rahma bayan ubangiji ya gaya mana wani yanki na mutane waɗanda duniya kawai suka sa aka wanda ubangiji ya ce zai biya su a nan duniya sai ya kawo ɗaya bangaren wanda su ne muminai su ne waɗanda suke mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani suke aiki da alƙur'ani shine Allah ya ce afa man yanzu ashe wanda ya kasance bisa wata hujja wani dalili daga ubangijinsa wa yatlubu shahidun minhu wani mai shaida kuma yana bin sa minhu daga wajen ubangiji wa min qablihi kitabu Musa a gabaninsa akwai kuma littafin annabi Musa wanda shi ma yana biye da shi imaman wa rahma wanda yake shugaba ne jagora sannan kuma rahama ulaika yu'minuna waɗannan su ne suke imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa man yakfur bihi wanda ya kafin cewa abin da annabi ya zo da shi min al daga cikin kungiyoyi ko daga cikin addinai fannaru mawidu to wannan wuta ce ma tasa. wuta ce abin yi masa alkawari fada ta fi miryatin minhu don haka kada ka zamo cikin shakka game da gaskiyar abin da Allah ya baka innahu alhaqqu min rabbika lalle shi wannan gaskiya ne daga ubangijinka walakin akthara an-nasi la yu'minun sai da yawayawaicin mutane la yu'minuna ba sa yin imani kaga wannan ita kuma tana faɗa maka ɗaya bangaren mai haske bayan an faɗa maka ɗaya bangaren mai duhu bangaren kafiri sai bangaren mumini wanda shi yana bisa hujja daga ubangijinsa wannan aya tana daga cikin ayoyin da aka yi ta samu kila wa kala wajen fassara ta duka da yawa ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrar al-muharrar ya kawo kaululluka barkatai haka nan qurtubi ya kawo su a cikin abin nan dinsa a cikin tafsirinsa wanda har ibnu taymiya alaihi rahmatullah ya sanya wannan ayar cikin littafinsa wanda ya ce zai yi tafsirin ayoyin da suka rikitar har ma za ka iya duba kowane irin tafsiri ba za ka samu magana daidai a ciki ba sai ya sanya wannan ayar daga ciki saboda haka ya rubuta sama da shafi talatin wajen tafsirin wannan aya in mun ce za mu faɗi duk abin da ibnu taymiya ya faɗa game da tafsirin wannan aya to sai mai majalisi wajen hudu amma za mu taƙaita na farko za mu faɗi irin wasu daga cikin maganganun da aka faɗa dangane da tafsirin wannan aya akwai maganganun da wasu malamai suka faɗa akwai kuma maganganun da wasu 'yan shirme suka faɗa za mu faɗi na malaman da na 'yan shirma wasu malamai suka ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih yanzu ashe wanda ya kasance bisa wata hujja daga ubangijinsa wane ne ya kasance akan hujja suka ce shine wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake kan hujja min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wane ne shahidun minhu din da yake biye da shi suka ce ai shahidun min Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake shaida daga Allah wasu malamai suka ce a man kana ala bayyinatin min rabbihi da ubangiji ya faɗa shine annabin kansa shine a bisa hujja daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu shahidun minhu dinnan nan shine alqur'ani da Allah ya bashi shine wanda yake shaida bisa gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zamirin minhu kenan yana komawa zuwa ga Allah wato shahidun min Allah wanda shine alqur'ani kasancewarsa mu'jiza ce da take nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama kenan shahidun min Allah subhanahu wa ta'ala ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shahidun din ana nufin Jibril alaihi salam shine yake zuwa da abin da yake shaidawa daga Allah ne wato alqur'ani kaga dai magana tana iya tana zama tana iya zama daya tunda Jibril shi ma da alqur'anin zai zo wasu wasu malamai suka ce littattafan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun yi bishara da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce wani yana kanta ana nufin abin nan ana nufin al ana nufin hujja wacce take tantance tsakanin gaskiya da ƙarya wasu malamai suka ce ash-shahid wa yatluhu shahidun minhu ash-shahid da ana nufin wani mala'ika wanda ubangiji madaukakin sarki yake aikowa yana kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana nuna masa daidai wasu suka ce wa yatluhu shahidun minhu shahidun ana nufin harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama minhu kenan min annabi sallallahu alaihi wasallam dalil yana koma ga annabi wa yatluhu shahidun minhu kenan sun fassara kalmar yatluhu bi ma'anar tilawa bi ma'anar tilawa wa laysa bi ma'anar ittiba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa wanda shi yake shaida cewa abin da yazo da shi gaskiya ne wasu kuma suka ce a shahidun minhu din ana nufin yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayyarsa da dabi'arsa kowa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dabi'arsa da halinsa ya san wannan annabi ba zai taba yiwa ba fuskar nan ta zama fuskar magana saboda haka shine shahidul bil mutum wasu suka ce a shahidu minhu ana nufin lil jila littafin da Allah ya ba annabi sa yasa ya ce min qablihi kitabun musa gabanin injila din da suke shaida bisa gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam to kuma akwai a taura da Allah ya bawa annabi Musa ita ma tana irin wannan shaida don haka dukkanin su suna bin alqur'ani wajen gaskata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasu kuma suka fassara ala bayyinatin min rabbi da cewa wanda yake kan shari'a yake kan shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yatluhu shahidun minhu suka fassara shi da bid'a wato abinda mutum yake kai na shari'a hijrar ka kuma tana shaidawa da wannan domin duk abin da yake gaskiya kai ma da kanka sai ka san cewa wannan gaskiya wato halittar da ubangiji ya halitta dan adam a kan fitrar Allah da fitrar an-nas alaiha la tabdila li khalqillah da ubangiji ya faɗa wannan fitra din da ubangiji ya halitta dan adam da ita ita kanta tana shaidawa akan abin da yake kai na shari'a gaskiya don haka ko ko da ba a ce da kai ta fuskar wahayi ba wanda ya kisa a kashe kwakwalwarka za ta baka in ana son zaman lafiya a yi rayuwa ta sa'ada to sai an kashe wanda yi saboda ka ita kanta ta fikira za ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دين الله na halicci bayi na hunafa wanda suka fi karkace wa barna shaidanu ne daga baya suke zuwa su kawar da su daga addini su mayar da su cikin shirka dan kowane mutum ana halitta sa kan kullu mawludun yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani kowane mutum bisa fitra ake halitta sa iyayensa su suke zuwa daga baya ko dai su mai da shi da yahudi in yahudawa ne ko su mai da shi kirista in kiristoci ne ko su mai da shi ba magudi in magudawa ne amma a bisa asali yana yana zama akan fitra ce ta gaskiya da wasu sun fassara da ibnu taymiya alaihi rahmatullah ce ala bayyana fi da rabbi ana nufin mumini duk wani mumini annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai shiga cikin wannan sannan shahidun minhu ana nufin alqur'ani wanda shi yake yin shaida akan abin da wannan mumini yake kan cewa gaskiya domin shi ne min Allah shi ne yake daga Allah duk abin da ya zo daga Allah ko shi ne zai bada shaida kuma shaida ta gaskiya waɗannan duk maganganu ne da malamai sun faɗa wajen tafsirin wannan aya ko kuma maganganun da wasu 'yan shirme shiriri ta suka faɗa ko da shi an lawa masu limamai goma sha biyu su kuka ce ai wannan al'ayar ma tana nuna cewa sayar da ali shi ne shugaba shi ne khalifa bayan manzo Allah kwanci aka yi wai wannan ayar tana nuna haka kuma ita kanta wannan ayar ma tana daga cikin ayoyin da suka yi da abubakar suka jirgita suka lallata suka babbata haka shi shi'a suka faɗa a cikin littattafan in ka duba tafsirin qurbi in ka duba fasalul khitab bi ithbat tahrif kitab rabb al arbab na wani na wani baba guje yace at-tabarsi na wani baba guje wanda zai rubuta littafi ya ce wai alqur'ani an jinkirta shi an babbata shi musulmi ya zai ruwa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu za mu kare shi wani ya ce a'a ai Allah baka tare ba dan manzo Allah na mutuwa to abubakar da umar duk suka lalata qur'ani sai suka ce ita wannan ayar tana daga cikin abin da hannun abubakar da umar suka shiga suka yi wasa a cikin suka lalata wai a yadda yadda ayar take afa man kana ala bayyinatin min rabbih ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadluhu shahidun minhu wasiyuhu imaman wa rahma wa min qablihi kitabu musa ulaika yu'minun wai haka ayar haji wani kawo babban kai daga ji ba ba kai dandanan aya alqur'ani haka man kana ala bayyinatin min rabbi sai ka ce wa ya mu shahidun mu wasiyyu imaman wa rahma wa min qablihi kitabu musa ulaika al-mu'minun sai suka ce wa man yakfur bihi min al-ahzab ya'ni fulanan wa fulanan wai abubakar da umar su ne wa man yakfur bihi min al-ahzab fannaru mawqidu to yan wuta ne suka ce wai har a taura da injila an rubuta cewa sayyidina ali ne kare shi da wai wai tuluhu shahidu min wa min qablihi kitabu musa fihi imamatu a cikin littafin da annabi musa ya zo da shi sai a taura wai a ciki akwai inda aka ce sayyidina ali ne liman to da irin wannan hujjojin da wasu ke tabbatar da cewa sayyidina abubakar yayi yayi kwaci sayyidina umar yayi kwaci har suke tsire musu suna kafa babu wani musulmi a duniya da zai da wannan shi ya sa shi an ci wani addini ne samu wani addini ne mai zaman kansa in ana zana ƙungiyoyi na addinin musulunci ko mazhabobi shi an ci baya daga ciki shi an ci addini ne mai zaman kansa shi ya sa yasa baragada su take da yawa wato da wuya ka samu wani addini wanda yake da ake jingina shi da musulunci kuma baragada su ta yi yawa irin shi an ci shi sa dan bayani kaɗan za a yi maka in dai Allah ya so ka da shari'a sai ka gane wato aƙidun da suke ƙarƙashin shi'a su kadai sun isa guba da za su kashe shi'ancin inda kawai za ka zo aƙidar kawai za ka dinga karanta mutane ba ma sai ka musu sharhi ta ce wannan ta saba aya kaza ko hadisi kawai ka dinga cewa aƙidar su kaza ce aƙidar su kaza ce kawai wannan ya isa ya sa aƙidar ta ta mutuwa ita ita kaɗai shi yasa ka duba ita ce aƙidar kowace aƙida daɗewa amma ita ce har yanzu take ci baya har yanzu ta fi kowace aƙida da biyar domin tun rikicin sai da ali da ma'auya suka bayyana amma ka gan har yanzu yanzu suna da kuma farisawa can sun fi rike abu su suke tallatawa kuma wai a samu wani ba a jami ɗan najeriya wai kama wani aƙida kai abin ta kai ciwo su farisawa nan ka kumanta akwai wata ƙiyayya da gaba da kullata da suke da shi dangane da sayyidina abubakar kun san a zamanin su ne aka yi fara kai samame da hari daular farisa a zamanin sai da umar ne aka karya mulkin kisra shi yasa ba za su so sai da umar shi ya karya daular su wacce suke ganin cewa babu kamar ta shi yasa ba yadda za a yi shi a su so sai da umar shi yasa a cikin sahabban ma sun fi tsanarsa dan sun ce duk shi ne ya zuga ma abubakar wai dai yi kafircin ma da yi cewa suka yi umar shi ya dinga zuga shi ba dan umar ba zai iya yi ba zai iya yi shi kadai za ka sun fi zagin sai da umar ma sama yadda suke zagin zagin sai da abubakar shi yasa kabarin abu atal majusi wanda ya kashe sai da umar har yanzu zuwa ake ziyarta shi ana bauta masa a yaran har yanzu amma kuma sai su zo suke a haɗa kai a haɗa kai kun gina wani wata makabarta babba kun yi hasumiya kun yi kun yi kun yi manara kan kabarin wanda ku ce abu lubul alasta ne ana zuwa a yi biki a yi masa salati a tuna da shi kuma ku zo kasar musulmi na sunna ku ce wai a haɗa kai akwai wanda da aka gaya masa haka sai ya ce wai ai jahilai da suke zuwa ba ba da dan shi'a jahilai dan shi'a ne to ku fito ku hana su daular daular shi'a ta Iran ba ta hana ahlus sunna gina masallaci a Tehran ba ka shiga babban birnin ƙasar Iran haka ku fita babu masallacin sunna ko daya to daular da ta iya hana a gina masallacin sunna sai ta kasa rushe kabarin abu lulu'a da bari ana bauta ba wani babban dutse ashe kaga da san su da yarda su da amincewa su waɗanda za su je su yi wannan duk shekara ɗin kuma za a ba su 'yan sanda da za su ba su tsaro da kariya shi yasa su da suka tashi duban ayar sai suka ce ita wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna sahabbai sun jirkita alkur'ani sannan kuma tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa sayyidina abu a sayyidina ali khalifa amma saboda sayyidina abubakar da umar ba sa so wai a gane sai suka jinkirkita ta suka suka mai da gaba baya baya ko ba gaba wai wasiyuhu imaman wa rahma shine ali wanda yayi wasiya shine liman shine kuma rahma to wai sai suka jinkirkita sai suka mai da imaman wa rahma can gaba wai kamar idan kusa imaman wa rahma wai do aikin sai da Abubakar ne wannan to ina suka yi na da dan mai ba su fito da a sai da bai yi shugabanci ba bai yi mulki ba har yayi yaƙe yaƙe da wasu wanda ba su yarda da mulkin sa ba dan mai bai gyara inda aka lalata ba ai da sai ya gyara inda aka lalata idan har zai yi yaƙi wajen tabbatar da mulkin sa kaga tabbatar da alqur'ani shine kan gaba to amma da yake ƙarya ne shi ma sai da alba yi da aure wannan ba za mu faɗi irin abubuwan da ibnu taymiya ya faɗa dangane da wannan aya tafsirin wannan aya da yadda ya kamata a fahimci wannan aya bisa doron ayoyi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin alkur'ani shi ke sharhin kansa wato ibn taymiya zai mana bayani mai tsawo duk da cewa za mu taƙaita bayanin ɗan kaɗan in mutum yana so ya duba majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladin na sha biyar zai ga tafsirin da ibn taymiya ya ba wannan aya mai faɗi har ya gaji da karatu insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya mana gambatar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa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 da ke nan jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 15 ne? 16 eh? ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda ya zo daidai da 15 ga watan tara shekarar miladiyya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin surati hud kafin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara a wannan zama za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda yake tambaya akan cewa shi tela ne kuma mata yake yi wa ɗinki irin na zamani wanda har ya saba wa addini gashi kuma ba shi da sana'a da zai ci abinci in ba wannan sana'ar ba wato sai wannan aikin na ɗinka waɗannan kayayyaki to shi ne yake tambaya menene hukuncin wannan sana'ar tashi babu shakka duk sana'ar da za ta da za ka taimaka a kan saɓon Allah ba sana'a ba ce idan har ya kasance irin tufafin da za ka ɗinka tufafi ne waɗanda suka saɓa wa dokar Allah to ba ka samu sana'a ba saboda ka sai ka je ka nemi sana'a kuma tun da dai ka iya dinkin dan me ba za ka dinka masu kyau ba dan me ba za ka dinka waɗanda mutanen kirki suke sawa ba sai waɗanda mutanen banza suke sawa Allah madaukakin sarki ya hana at-ta'awun 'alal ismi wal 'udwan ya ce wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan saboda haka ba daidai bane ka ci gaba da dinka ma mata suturar da bata dace ba da hujjar cewa baka da hanyar cin abinci sai wannan idan kai haka to kana cikin waɗanda suke taimakawa a kan saɓawa Allah da keta alfarma addini wannan kuma yana tambaya ne cewa idan mutum ya ɗau azumi a Najeriya sai tafiya ta kama shi wata ƙasa kamar misali Malaysia sai ya samu a can sun sha ruwa to zai sha ruwa tare da su ne koyaya ƙwarai da gaske ai inda kake hukuncin ka yana daidai da hukuncin mutanen da ka samu saboda haka idan ka je can an sharuwa shi kenan inda za ka je masu sharuwa ma dole ka haƙura kamar daga can ba in ka ɗauko azumi ka zo najeriya ka samu mun sharuwa sai ka sha in ba mu sha ba sai ka haƙura sai mun sha kamar ɗaukan azumin da aje shi shi kansa in ka ɗauka ka je wata ƙasa ka samu su a wannan ƙasar ba su ga wato kai ƙasar ka an ga wata saboda ka an aje azumi amma can ba su ga wata ba saboda ka hukuncin ka hukuncin inda kai samu kanka ba ka da damar ka ce kai a garin saboda kai dan najeriya ne saboda kai dan najeriya ne to ba za ka yi azumi ba sai da najeriya alhalin kuma kana cikin wasu mutane daban in kai haka ka yi kuskure sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin mafarki yana karya azumi ko baya arjin mun yi wannan maganar ko mutum ya yi mafarki azuminsa ba wannan yana nan bai karye ba yaya matsayin ɗaliban da suka zo nysc to za su yi ƙasar ne ko ba za su yi ba waɗanda suka zo gari ba kuma garinsu ba da niyar kuma za su bar garin ko kwana nawa za su yi ƙasar ne hukuncinsu ko kwana nawa za su yi a garin suna iya su yi kasaru iyakance kasaru da kwanaki hudu ko sama da haka ko kasa da haka ba wani ba ya da wani kakkarfan dalili a shari'a a kuma gana ce ta wasu malamai kuma wasu malaman sun saba mata saboda haka ko kwana nawa zai yi ta hukuncinsa hukuncin mai ƙasaru ne matuƙar dai ba da niyyar zama ya zo gurin ba to yake cewa idan liman yana ya riga ya gama tahiya to kai sai kai ma sai ka gama ne ko kuwa a'a zaka bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an ajiye liman ne ko an sanya liman ne don ai koyi da shi saboda haka abin da yayi shi zaka yi ba daidai bane liman yayi sallama har ya juyo kai kuma kana tahiya wai baka gama ba matukar dai tare da liman kake da zarar yayi sallama shikenan kai ma sallama za ka yi babu batun kuma ka ce za ka ci gaba da wani abu sai kai ma ka gama naka ya zama da kenan ba shi yake maka jagoranci ba kai kake wa kanka jagoranci wanda kuma wanda ya saba wa ka'ida ta bai ɗaya da manzo Allah ya sa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi to sai wannan shi kuma da yayi dogon dogayen tambayoyinsa me matsayin karbar kudin fasika wata ta je maka take yin fasikanci wato kudin da ake samu ta hanyar fasikanci haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin da karuwa take sa kudin karuwa wato kudin da karuwa take samu ta hanyar karuwanci da kudin da boka yake samu ta hanyar bokanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan saboda haka matukar dai wannan ita ce hanyar samun samunta ka tabbata kana da tabbaci ko watakila ma ita ta yi ikirari ta yi itirafin cewa ita ga sana'arta to bai halatta ka ci abin da za ta baka ba amma da a ce tana kashe-kashe misali sai kuma ake tuhumarta da wani abin da yake ba daidai ba ga tana yin sana'ar da take ta halatta a shari'a kuma sannan tana sana'ar da bata halatta ba to a nan malamai suna cewa ba a hana cin ba a hana cin kudin da ya fito daga hannunta wato wanda ya hada aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a to irin wannan malamai suna cewa ba a hukunci akan abinda ya bayar a ce ba za a ci ba har ma wasu daga cikin salaf suna cewa lanal mahna wa alaihi luzur mu za mu ci mu ji daɗi mu more laifin kuma yana kansa saboda haka idan har ta haɗa hanya biyu ne ta neman kuɗi to ba a haramta kudin da zai fito daga wajenta gaba daya amma in ya zama ba ta da wata hanya sai wannan ko ya zama boka ne ba shi da wata sana'a sai wannan to shine ake ake magana akan cewa a kaurace wa cin abin da ya bayar sai waɗanda su kuma suke ta magana akan akan karatun karatun boko cewa ayi karatun boko ko ka ayi to wannan yana daga ihdal kubar wato ɗaya daga cikin manyan masibun da suka auka a najeriya ne a gurina ta fuskar ilimi da ta fuskar addini wato a zo a zauna ana tattauna a yi karatun boko ko ka a yi kaga wannan mai da hannun agogo baya ne ma gaba ɗaya kuma abin takaici ɗin ba na so in shigaltar da kai na kuma in shigaltar da mu akan magana magana akan irin wannan in banda wasu sun fiye nacin tambaya akan ta amma maganar da take da asaratun min al-ilm wato wasu malamai ne fitattu sanannu waɗanda suka san abin da suke yi suka zo da ita shine kake tsayawa ka tattauna amma wasu maganganu da wasu ruwai biza wani dan ku ci ku ba wanda bai san komai ba zai zo da ita kuma a bayata maka lokaci ka zauna kana wai tattauna wannan maganar ina ga duk wannan ci baya ne a ta fuskar ilimi wato za ka fahimta galibi waɗanda duk suke tattauna wannan maganar a cikinmu za ka samu wato in ana ma maganar ɗaliban ilimi in ana cewa ɗullabul ilmi su fa ba su shiga cikin wannan sahun ba ma wallahi wallahi faɗa nake da gaske ba su shiga ba ba wai da wasa nake ko wani abu ba wallahi ba sa cikin ɗullabul ilmi mutumin da ba zai iya ajiye kalmar larabci daidai ba in ka ba shi littafi ba zai karanta shafi ɗaya daidai ba kuma wai shi ne zai shiga wasu masail kibar mas'aloli manya-manya wanda malamai wasu ma suke takawa kansu birki a kan fatawa cikinsu ina tunawa sheikh salihul fauzan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman duniya a yanzu ba wai ƙasar saudiya kawai ba yana cikin hay'atu kibarin ulama kuma a yanzu bayan tafiyar su sheikh usaimin babu kamar su su ne waɗanda suke faɗa su ne wanda duk ɗaliban ilimi suka tare a ƙarƙashinsu amma ina karanta wata fatawa tashi da ya zo kan wannan matsala matsala ta za a shiga siyasa ko ba za a shiga siyasa ba ya ce a bar manyan malamai su yi magana a kan wannan ya ce wannan a bar su jihad jihad wadda take muhtassa zatil fatwa su yi magana a kan wannan duk da cewa shi kansa hijiri ne yana iya yi magana a kai amma kadiyar da take da alaka da masirul umma makomar al'umma gaba ɗaya a samu wasu 'yan ku bamu wani dan tsugulutu a ce shi yake tattauna ta ka bashi littafi ba zai iya ja daidai ba ba zai iya ja daidai ba ba zai iya bambance maka tsakanin fa'ili da maf'ulin ba bai san ayyukan hurufin jarri ba amma kuma wani rigima yake akan cewa sai ya dora al'ummar Najeriya musulmin Najeriya gaba ɗaya akan wata turba ɗaya wacce shi ya gano babu shakka wato wannan ɗaya daga cikin musibin da suka auka a Najeriya kenan suka aukawa tafiya ta ilimi da tafiya ta addini a ƙasar nan abin takaici ne a ce mutum ya zauna ma har yana maganganu a kan wannan yanzu ka ɗauki sha'anin boko ni ban ma taɓa jin wani wanda ya taɓa yana ja akan ayi boko ko ka ba duk da cewa fa duniyar gaba ɗaya a hargitsa take babu a wata ƙasa ta musulmi da duniya take zaune lafiya ake bokon salin alin haka ake da ake yin sa cikin irin wannan abubuwa waɗanda suke ba su kamata ba amma wani malami bai taba daga kara akan cewa ya haramta yin boko ba ba a taba samun wannan ba in kana maganar ƙasa wacce ta tara malamai malamai na Allah masu tsoron Allah ƙasar Saudiya babu kamarta amma a gaban idan malaman da yarda su da amincewa su ake ɗaukan 'ya'yan saudiya din a kai su ma kasashen arna ɗin can ba wai na nan ba a kai su can amerika da ingila su je su yi karatu a gaban malaman akwai be'isad da ake turawa duk shekara hukuma za ta tura mutane yara waɗanda za a kai su can a biya musu kuɗin makaranta don su yi karatun da ake da bukata a ƙasar na san akwai wasu lokuta ma da malaman ake nema su zo su zauna da yaran don su yi musu nasihohi in sun je ya za su tsaya su yi karatunsu ya za su kare kansu daga irin abubuwan da za su gani da fasadi da sharri a can malaman su suke zuwa su yi musu lacca akwai sanda su safarul hawali na san su suke musu lacca in za su fita akwai laccoci jerin gwanan laccoci da wata shekara ya musu safarul hawali kuma in kana in kana neman yan kundin bala ka same su ai ka gama su safarul hawali su suka zauna shekara biyar a cikin kurkuku saboda suna rigima da gwamnatin saudiyan ita kanta gwamnatin saudiya wadda ta fi taka tsarki amma suna rigima da ita akan wasu mas'aloli da wasu abubuwa da suke gani suna wakana a kasar wanda bai dace ba suna magana har ta kai an sa su a cikin kurkuku shi da abokansa shekara su biyar ana cewa su yadda su janye maganganunsu a sake su sun ki su yadda safarul hawali malami ne na aƙida in aƙida kake takama da ita malami ne na aƙida ya rike shugaban Bangaren aƙida sashen aƙida ko tsangayar aƙida a jami'atu ummul qura yana da littattafai da yawa akan al'aƙida kusan har sai da ta kai ana kiran shi ibn taimiyya ta wato ɗan wani ɗan ƙanƙanin ibn taimiyya saboda yadda ya sa harkar karantar da aƙida a gabansa amma a gaban su ake kai yara su je su yi karatu irin karatun da ake bukata ba su taɓa da kayar baya akan wannan ba ba na jin kuma wai kai kafi su sanin aƙida kai da ba za ka iya ta da jumla ɗaya mai ƙaƙiya ba saboda haka har a ce wai an zauna ana ta ja kan wannan a yi ko ka a yi abubuwa irin waɗannan masalai da mafasi su suke hukunta su ko da kuwa akwai mafsada to akan duba shin barin abin zai iya aukar da wata mafsada da tafi wannan girma wannan duk mabda ne da duk malamai sun ittifaki a kansa dar'u ihdal mafsadatain ko a'lal mafsadatain birtikabi akhaffihima abu ne da duk malamai sun yi ittifaki akan wannan babu wani wanda ya ja akan kuma dalilai na shari'a birjak suna nan akan wannan matsala amma sai ka ce a'a duk a janye a zo a shiga dukkan wata barna da ainihin taɓarɓarewa da ƙasƙanci da lalaci a shiga a abin nan a fada a cikinsa saboda a kauce ma wannan ka duba sheik abdulrahman sa'idi mai tafsirul karimin rahman tafsir ani shek abdurrahman ne malamin shek isemin kusan babu mutumin da shek isemin ya tasirantu da iliminsa ya tasirantu da tarbiyyarsa har da tafarkin hanyar karantarwarsa kamar shek sa'idi shi yake faɗa da kansa ba ya da malami da ya masa tasiri a rayuwarsa kamar shek abdurrahman sa'idi ka je ka duba tafsirin surati hud wannan da muke ciki za ka zo inda yake magana a kan fa'idar da take ƙarƙashin faɗar Allah wa laula ka lara jamnaka wa ma'anta na bi aziz da mutanen annabi hudu suke ce masa ba don jama'arka ba ba don ka ba damun jefe ka don kai ba wani abin a zo a gani ba ne a gurinmu wa ma'anta na bi aziz to shi ne yana faɗar fawa'id da suke ƙarƙashin wannan ayoyi waɗannan ayoyi yake cewa kaga hanyoyin da Allah yake taimakon musulunci da musulmi suna da yawa wani lokaci sai ya taimake ka ma ta hanyar kafirai wanda ba naka ba kafirai wanda suke ɗan uwanka ba wanda kuke tare da su addini ba ya ce ka duba saboda kabilarsa wanda ba tare suke da shi a addini ba don a lokacin ba a ce sun musulunta ba amma kafirai sun ji tsoronsu sun taka musu birki sai ya ce to kaga wannan shi yake nuna cewa mutanen da suke rayuwa a kasashen da ba su da wani sistem sai na kafirci ya kamata su zama suna da wakilci a ciki shi da kansa yake faɗar haka ce ya kamata a ce suna da wakilci a cikin wannan system ɗin duk da cewa ba na musulunci ba ne ya ce domin zamansu a ciki zai iya amfani ga musulmi da musulunci abdurrahman sa'idi shi yake faɗan wannan a cikin tafsirinsa ibn bas an masa irin wannan tambaya kamar yadda yake cikin littafin littafin tatbiqu shari'a islamiyya na manna al-qattan an tambaye shi game da shiga parliament majalisar ƙasa ya ce to ai duk ƙasar da ya na yau har ma da zaɓe